faralan da ke cikin in Allah ya jarrabi bawarsa da rashin lafiya mai tsanani shin wannan abu ya faru ne haka babu babu wata hikima ko babu wani abin da zai zo bayan haka ko kuwa a'a Allah madaukakin sarki yana da hikima a cikin jarraban bayansa da rashin lafiya kuma rashin lafiya mai tsanani sa'annan kuma za mu gani su wane ne a cikin bayan Allah suka fi samun tsananin rashin lafiya قال حدثنا قبيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال وحدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو دغنا عائشة الله يكرمك يداتك ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا عائشة الله يكرم متى يدرسي بتكبر غني ولي متم غدا ده يأتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم جيد أنا نرسي الله فيها معنى أكم مغنى من عائشة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي قوة فاما درس الله فيها قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال عن كرمون عبد الله بن مسعود الله كرم سيدايته أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا yace ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin rashin lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alhalin kasancewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamu da zazzabi razani mai tsanani wa qultu sai abdullahi da mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tu'aku wa akan tadida lallai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kwararo ma zazzabi mai tsanani qultu inna zaka bi anna laka ajrayn sai kuma shi abdullahi da mas'ud ya sake cewa abinda yasa ya fice faruwa haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana samun lada biyu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajal haka al'amari ne ma min muslimin yusibuhu adan illa hatta Allah anhu qatayahu kama hatu wa fushadar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka ne ai babu wani musulmi da zai kamu da rashin lafiya ko zai ji wani bacin rai ko wata cuta sai sanadiyan wannan Allah ya karkare maka wani zunubi kamar yadda bishiya take zubar da ganyaye babu babu yace wani babu أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول Imam Bukhari ce wani babu da ke bayanin cewa annabawan Allah manzannai da annabawan Allah su ne suka fi kowa fama da masifu da bala'i da rashin lafiya sa'annan bayan kuma bayan manzanni da annabawa da sadiqai kowane mumini gwargwadon imaninka gwargwadon tsananin imaninka gwargwadon shan imaninka gwargwadon daukakan imaninka gwargwadon yadda Allah zai jarrabe ka da zazzabi da matashara da rashin lafiya mun gane ko قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعق فقلت يا رسول الله إنك توعق وعكا شديدا قال أجل إني أوعق كما يوعق رجلان لما زعمنا صلى الله عليه وسلم في الليل أنا فراغ الزبدي كما يبدأ أكي قل من كل قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى إذ باب ولا مسلمين لو تشوكا ذات الثاني شوكة فما فوقها من ذا الله تندق kaya za ta soki mutum har abin da ya sama da haka na cuta ko na rashin lafiya ko na bacin rai illa kaffara Allah sanyi sayyi'atihi sai dai Allah ya karkare maka zinabanka da wannan bacin rai da ka samu ko rashin lafiya kama da hussu shajaratu warafa kamar yadda bishiya ke zazzage zazzage ganyayenta da zama babu babu wujudi ziyadatil maridi yace babin da ke bayanin wajibcin zuwa gaida mara lafiya قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كرمونا أبو موسى الأشعري الله كان مسجدايته من ذن الله صلى الله عليه وسلم يسير أطعم الجائع وعود المريبة وفك العاني محل الشاهد الإمام البخاري وعود المريضة يتي وجوب وجود باب وجود عيادة المريض يتي باب التي بيان سوى واجبين مثل الله تعالى أجي أبيه aje a gaida aje a gaishe a ya dawo me yake hujjar Imam al-Bukhari sai ya dauki kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita yake at'imul ja'i'a wannan kenan a ciyar da majiya yunwa mutane in suka fada cikin yunwa a ci da su in babu hali da za a ci da su a da kayan abinci a kawo ya musu sauki su samu sassauci a cikin rayuwa wannan umarnin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kai shi kadai ya damu da su ba a'a al'ummar sa baki ɗaya har ana da kasa manzon Allah ya damu da su ya kula da su yana jin musu shine yake at'imul ja'i'a ku ciyar da majiya yunwa mai jin yunwa matar ka ce ɗanka ne yar ka ce makocin ka ne mana mutanen kasar ka ce kai ne shugaban mutanen kasar ka ne kai ne shugaban su kai ne sarkin su kai ne wane ne da wane ne ku ne dukiyar kasa ke hannun ku ba wanda zai yi tasarrufi ne a cikin sai ku to abinda manzon Allah yake ku ci da majiya yunwa ma'ana a yaki fatara da yunwa duk sa'an da fatara da yunwa suka sauka gari sai a ɗebi kudin baitul mali ko a ɗebi kudin ƙasa a je a kawo abinci a cigo da abinci ko a karfafa gwiwa manoma a noma abinci a cigo musu da taki ba in an shigo da taki a ba waɗanda ba su da alaka da noma musu ne siyar a'a a ba waɗanda ke noma, Allah yana kallo manomi ya je ta keji ya je wasanni Allah zai kama babu ruwanka ya fi ka ɗauka ka ba wanda ba shi da alaka da noma ya je sayar ya je ya motoci ya je motoci ya je hawa yana jin daɗi sa'an nan mutane su waye garin cikin yunwa Allah zai fita da kasana manzo Allah ce al-ja'a duk sa'an da kace a ci da majiya yunwa aka ce ina ka samu wannan hukunci duka ce wa ya faɗa manzo Allah kuma yana sama da kowa umarnin sa na sama da kowa wa hudu aje ayi dubiyan mara lafiya wa fukkul ani ku kwance ribatattu waɗanda suka aka ribato su aka samu su suka zama bayi a kwance su a je a fanto su in ya zama na wanda yake an ribatu shi yana tsaure manzon Allah ce a je a fanto shi ina ga ƴaƴa waɗanda suke ba a ribato su ba sai a bar su haka na a cikin ƙangin yunwa da wahala da fatara mana kuma a kwato su a cikin yunwa da fatara قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث ابن سليم قال سمعت معاوية بن سويد ابن سويد ابن ابن ابن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال يشي أنكر بودك براء بن عازب الله يكرمك يا yace amarna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi sab'i wa nahana an sab'i yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu da wa'ansu abubuwa guda biyar wa'ansu tabi'u kyawawan tabi'u guda bakwai wa nahana an sab'i ya hale mu kuma barin wa'ansu munanan tabi'u guda bakwai na farko yace nahana an khatim khatam zahabi yace manzon Allah ya hane maza musulmai mu'minai mu yi amfani da zobe na zinariya wa lubsil harir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane maza musulmai su yi amfani da alhare, su sa riga ko tufa da alhare. والديباج لديباج والاستبرق لاستبرق وعن الخسيه والميسرة يا هليمكما مو مزا مسلمين مؤمنين أي أنفاني دا شمسدو دا أكيس دا الحرير وأن الدك نوع إني نا الحرير abin da ya hana ke nan sa'annan kuma yace wa amarna an natba al janaiza manzo Allah ya umurce mu mu bi janaza wa na'udul mariba sa'annan mu ziyarci mara lafiya wa nufshi salama sa'annan mu bayyana sallama tsakanin mu babu iyadatil mughma alaihi ce babin da ke bayanin ziyarar mara lafiya wadda rashin lafiyarsa ya kai har yana suma قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول يتي جابر بن عبد الله صحابي من الله صلى الله عليه وسلم يتي مرضت مرضا يتي نايرة اللاتية فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo min ya uduni yana ya zo ya gaida na ya zo ya gaida ni yayin dubiya wa Abu Bakr tare da Sayyidina Abu Bakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abu Bakr suka je su gaida shi wa huma mashiyani alhalin kasancewansu sun kasance suna tafiya a karba a haye suka zo ba fa wajadani ughmiya alayya sai suka same ni zazzabi yayi tsanani har na fita hayyacina har na suma فتوضأ النبي صلى sai عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم alwala. ثم صب وضوءه علي da manzon Allah ya alwala sauran ragowar ruwan alwalan sai manzon Allah ya dauka ya zuba masa fa afaq yace sai na farfado fa idan nabi sallallahu alaihi wasallama yace ko da na farfado sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa asna'u fi mali an ga waɗansu kuma bayan Allah ban da lafiya ba abin da ya dame ba shi da lafiya zazzabi ya tsanani zafin jiki hauhawan zafi har ya kai yana suma sai kan ya ankara sai farka ya ga ashe manzon Allah ne ma ke kai ashe manzon Allah da ya zai zazzabi masa tsanani ya alwala kauran ragowa ruwa sai aka zuba mishi sai farfado yana farfadowa abin da yake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa asna'u fi mali kaifa aqdi fi mali yace yaya zai da dukiyata yaya zai a cikin dukiyata manzon Allah bai ce masa komai ba falam yujibni bi shay'in manzon Allah bai ce komai ba hatta nazalat ayatul miras har sai da ayar da raba gaban gado ta sauka wannan riwaya zai zai bayyana menene tambayar da yake yaya zai da dukiyarsa babu fadli man yusra'u min ar yace babin da ke bayanin falalan da ke cikin wanda yake yake kamu ya kamu da farfaduwa farfadiya saboda wata iska ce eh, a tururi da ke tashi cikin kwakwalwar mutum sai ta sai sabbaba wannan abin shine yake to in duk rashin lafiyar da mumin ya samu kai a ciki abinda ake son ka sani shine ka tuna cewa Allah madaukakin sarki shine ya kaddara maka wannan abin sa'annan kuma Allah madaukakin sarki ba zalintar ka yayi ba Allah kuma madaukakin sarki ba ya gaza ya magance maka bane kuma Allah madaukakin sarki ba ya yi haka ba da hikima bane a'a da hikima a cikin wannan abin shine Imam Bukhari ya kawo mana kissan wata mace da take da farfadiya tana faduwa sai ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nemi magani gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi tsakanin ɗayan abu biyu ga abin da kika ce kina so to manzon Allah yake ko eh ayi miki abin da kike so ko ko a'a ga bayani daga manzon Allah ki zabi ɗaya to za mu gani wanne ne ta zaba قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس yace asa'u yace abdullahi dan abbas habarul umma shi yace da ala uri kamra'atan min ahli janna abdullahi dan abbas yace ma ba ka son ba za ka na gwada maka wata mace cikin matan ɗin aljanna yar aljanna ce amma ga ta a zoron kasa yace kana son na nuna maka ita kultu bala sai nace eh ina so ina son ganta ina son in san wace ce ita yar aljanna Fala sai abdullahi dan abbas yace hadhihi almar'atu sauda yace wancan wannan matan bakar mace me yaya aka yi ta zamo yar aljanna to shine sai abdullahi dan abbas ya kama yana bayani yace abin da ya faru shine أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما تل بقى بقى ما تبقى تزور من الله صلى الله عليه وسلم فقالت سيتتي إني أسرأ wa inni atakashafu fadkhullah li wannan matar baka ce watakila ba balaraba ba ce sai ta zo manzo Allah tace ya ba ya manzo Allah ni ina farfadiya kuma ina fadi ina gudun kar al'aura ta ta koyar ta budu abin da nake so ya manzo Allah ka rokan min Allah ya raba ni da wannan cutar fala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in shi sabarki walakin janna wa in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaki da ta zo ta ce tana farfadiya kuma tana gudun kar ta fadi al'aurar ya bude sai man ta bude sai man Allah ya ce in kina so rokan sai hakuri kan wannan masifa da kike tare da ita ke yar aljanna wannan babu ko shakka babu ko tambaba in kuma kina so rokan miki Allah ya yi miki wannan abin da kike ciki to amma ta yadda hali yayi babu garanti babu tabbas ba haka ba tabbas in kika yi hakuri manzon Allah yace in kina so ki hakura da wannan abin da Allah ya dora miki ke yan aljanna za ki shiga aljanna wannan babu ko shakka babu ko tambaya. in kuma kina so na rokan maki Allah Allah ya yaye miki wannan masifa da kike tare da shi amma ba aljanna kuma sai yadda hali yayi in za ki shiga ma to sai dai da wani sababi amma wannan garanti ne a hannu manzon Allah ya baki wannan masifa da Allah zarura da Allah ya dora miki manzon Allah ya baki garanti sai yar aljanna to za mu gani wannan matar bakar me ta zaba ba kaman kai ko ni in ka samu da rashin lafiya ka je ka nemi magani ba garanti wannan manzon Allah ne ya faɗa mata ya tabbata mata cewa wannan shine sababin shigar ki aljanna akan haka wannan larura cuta ce gare ta ko alheri albarka ce ko sharri فقالت ce أصبر zan hakura tun daga abu a hannu na hakura duniya kwana ta nawa ce بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم دنيا قال أنا sai take zan yi hakuri amma sai take fa kuntu inni atakashafu fadqullaha Allah atakashafa fada ala sai take to amma ya rasulullahi in na fadi fa ina gudu kar al'aura ta ta bayyana karo kan min Allah Allah ya sa ko na fadi kar al'aura ta ta bayyana sai manzo Allah yi mata addu'a yace Allah kada ka sa al'aura ta bayyana wani bala'in da Allah yake dora mutum ko larura yakan zamo mashi alkhairi ba. mun ga wannan matar musulma ce ta ga manzon Allah sahabiya ce so nawa ta yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma tabbas da garanti menene sanadiyar shiga ta aljanna bayan musulunci wannan rashin lafiya imani kenan in kai haka ba za ka yi mamakin wannan matan jaya za ta sami lafiya kan duniya kai kuma yanzu kana zaben duniya ne a kan lafiya قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد عن ابن جريج اخبرني عطاء انه راى ام زفر تلك امراه طويله سوداء على ستر الكعبه. يتي ابن جريج يتي عطاء يا باشا يتي يا ام زفر ita wata mace ce wacce take mai tsawo sa'an nan baka ya zanta karkashin ka'aba tana rike da labulin ka'aba ina ma na wannan magana yana son ya bayyana cewa wancan matan ita ce ummu zufa abinda a sunanta ke babu fadli man zahaba basarahu basaruhu yace babin da ke bayanin fadala da ke cikin dubbawan Allah mumini musulmi wanda Allah ya dauki maganansa yasa ya zama kahu baya gani قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال في ان كربو daga سيدنا انس بن مالك الله يكرم سيدايتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم هنا فدر ان الله تعالى للي تبت الله مدوكتين سركي إذ قال يتي ma'ana wannan hadisin kudusi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana mai riwaya yace Allah madaukakin sarki yace idza talaitu abdi bi habibatayhi fa sabara awwatuhu anhuma aljanna yuridu ainai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito mana hadisan ya ce, Allah madaukakin sarki ce in na jarrabi bawa na musulmi mumini na dauke masa habibatai masoyansa guda biyu abai guda biyu sune idanuwansa na sa ya zama makaho. Allah madaukakin sarki ce zan musanya masa wannan wahala da rashin jin daɗi da kunci da ya ji na rashin gani Allah ya ce zan musanya masa aljanna يريد عينيه تابعه أشعث بن جابر وأبو زلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ريادة النساء للرجال إتيك babin da ke bayanin hukuncin mace ko mata su je su gaida maza a cikin rashin lafiya sun dubiya ko asibiti ne ko inda inda dai aka ce da marasa lafiya menene hukunci ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko ya halatta me ce hujja sai yace wa'adat ummu darda'i رجلا min ahli المسجد من min يتي ansar الدرداء ummu ماتا akwai mata manyan mata guda biyu ana ce da su ummu a ummu darda al-kubra wa sughra dai sahabiya ce ce sai aka ce ummu darda ta je masallaci ta gaida wani mara da yake kwance a wurin a wannan lokacin masallaci shine clinic masallaci shine asibiti masallaci kamar yadda muka karanta cikin kisan sa'ad dan mu'az ko kamar yadda insha Allah to hujjar imam al-bukhari kenan sa'annan sai ce haddathana qutaybatu an malik an hisam bin urwa an abihi an aisha radhiyallahu anha annaha qalat ite nana aisha Allah ya kara mata yadda tace lamma kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka iso madina وعك أبو بكر وبلال رضي الله da suka iso madina sai yanayi bai dace da su ba sai sayyidina abubakar da sayyidina bilal suka kamu da zazzabi mai tsanani suka kamu da rashin lafiya qalat nana aisha tace fa dakhaltu alaihima sai na shiga wajen su na gaida su mahallu shahid ke na imam bukhari ko qultu sai na ce nana aisha ce nake magana ya abati ya baba kaifa tajiduka ya ya jiki da kai shiga ne tsaje wurin mahaifinta ce abba yi jiki wa ya bilal kaifa tajiduka ya kai sayyiduna bilal ya ya jiki qalat sai ce wa kana abu bakr idza akhadhathu al-humma yaqulu tace abu Abubakar ya kasance in tsananin zazzabi ya in zazzabi ya masa tsanani zafin jiki masa tsanani sai tuna da makaici a ah, sai tuna da halin dan adam sayyidina bilal shi ke kuna da makka sayyidina abubakar in zazzabi ya masa zafi ya masa tsanani sai suna da halin dan adam dan adam yana da yana da kaza dan adam bai san sai ce kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal maut adna li firaki na alihi yace kowanne mutum zai waye gani a cikin iyalansa ana ce masa ina kwana ina kwana lalle ko bai alhalin ta bai sani ba cewa mutuwa ta fi kusa da shi da hancin takalminsa وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول إيه سيدنا بلال كما أنا من زبيب نيما أنا من نزو يدنجي يدنجي سيدي سيدي ألا ليتك إني هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه الجنة وهل يبدو لي شامة وتصيل wannan yana daidai ne in ya ji tsananin zazzabi in ya farfado sai ce laita siri hal abi sanna lailatan yace ina ma da ina ma da ina da sani masaniya cewa wani dare zan wayi gari a wani dare in kwana a cikin tsakanin izhir da jalil waɗannan tsirrai ne da ake samun su makka ya ce da yake magana ina ma da zai samu wata rana ya koma makka wa hal aridan yawman miyaha mijanna ko wata rana zan zo wurin ruwan mijanna wa hal yabdu wal inshabatu wa tafilu ko wata rana dutsen shama da tufailu za su bayyana din na gansu ma'ana yana degen makka kenan wa'annan abubuwa a makka suke قالت عائشة نانا عائشة الله يكرمك ذاتك فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته sai ta zo wurin Allah ta ba shi labari ga sayyidina Abubakar yana cin zazzabi ga na Bilal yana cin zazzabi ga kuma halin da suke ciki ga abinda wannan ya fada ga abinda wannan ya fada ba na Bilal yana begen koma maka kenan ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ya Allah madaukakin sarki habbib ilaina almadinata ka sa san madina a zukatanmu ka hubbina makka kaman yadda ka sa san makka a zukatanmu au asadda ko ma fiye da haka ma'ana Allah ka saka mana son Madina kamar yadda ka saka mana son Makka ko sama da haka ma'ana ko soyayyen Madina ma ta fi yawa ta son Makka akan haka maka da madina wanne wace ce tafi kenan Allahumma wa sahihha Allah ka saukar da lafiya a cikin Madina ka ɗauke annoban da ke ciki wa barik lana fi wa sa'iha Allah ka sa mana albarka a cikin ma'aunan mu kwanon mu mudin mu da sa'in mu وانقل هماها فاجعلها بالجوفة الله تسوكي النوبة زلزلي دي يوى أشي مدينة أكيس أجوفة تسمى الله مدعو جزر جيكا جاء دعا الله صلى الله عليه وسلم babu iyadati ya yace babin da ke bayanin dan eh, karamin yaro in ba shi da lafiya za a iya zuwa a gaishe shi قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما إتي عن كربو أسامة بن زيد الله كان مسيدايتي أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي بن كعب يحسب أن ابنتي قد خذلت nana Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce danta ba shi da lafiya sai ta ce aje a saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ba da labari sai ya fahimci ko wannan dan ya kai gargara ne zai mutu da ta ce aje a fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashhadna fa arsala ilaiha salam sai su suka halarci wajen suka halarci wajenta manzon Allah bai tafi ba sai ke in kun je ku gaida ita wa yaqulu ku je ku ce ina gaida ita kuma ina faɗa cewa inna lillahi ma akhadha wa ma a'fa wa kullu shay'in indahu musamman fal tahtasib wal tasbih manzo Allah ce in kun je ku ce ma ƴa ta Zainab abinda Allah ya ga dama ya baka don ya karba laifi yayi babu laifi ko ku ce mata sai hakuri da nemi ladan hakurin ta wurin Allah ƴar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam fa arsalat tuqsimu alaihi sai ta sake aikawa tana magiya don Allah Manzan Allah ya zo فقام النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi kirye kirye je har wajen wane mara lafiya dan yaro kankan manzon Allah ya je ya duba shi sun sun je sun duba shi mahallin shahid ke nan na Imam ya samu shiga ko bai samu shiga ba وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا sai suka tashi manzo Allah ya tashi da sahabbai suka tafi farfi as-sadiyu fi hajrin nabi sallallahu alaihi wasallama wa nafsuhu tafa'a sai aka dauko dan yaro karami aka dora kan cinyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga numfashi sana sama sama haka kamar magagin mutuwa da manzo Allah ya kalle shi haka ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الله يكلم سي توسع مسا سي اذا وانت سكو قرار سكو زبر ده هواي sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin tausayi fa qala lahu sa'd sai ɗaya cikin sahabbai sa'd ya ce ma hada ya rasulullahi menene wannan kuma ya manzon Allah naga kana zubar da hawaye qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadihi Sai رحمة خبر للمبتدا كما قال لك اي ونن توسيني زين كيني وضعها الله في قلوب من شاء من عباده wannan jin kai ne tausayi ne Allah ya saka a zukatar wanda ya ga dama a cikin bayansa ashe in ka tana da tausayi Allah ya fifita ka ne Allah ya ma karamci ne in ga kuma zuciyarka ka ke kashe ba a dan alkhairi bane sa'annan sai manzo Allah ya cika zance yake wala yarhamullahu min ibadihi illa ruhama sahabi ce ya manzo Allah menene kuma kake zubar da hawaye sai ce ai wannan tausayi ne jin kai ne Allah ya sa cikin zukatan bayin sa wanda ya ga dama ai kuma Allah baya jin kai sai masu jin kai Allah baya tausayawa sai masu jin masu tausayawa ma'ana in kana jin ka mutane Allah zai jin kanka in kana tausaya mutane Allah zai tausaya maka in ko zuciyarka ka take kace ba ruwanka da su ba kai ma sai Allah ya maka sakamako jaza'a musa babu iyadatil arabi yace babin da ke bayanin aziyar aje dubiyan mara lafiya ko da mutumin kauye ne قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin wani balarabin kauye ya'uduhu dan ya ziyarce shi ya yi masa dubiya ya gaida shi da rashin lafiya قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله duk sa'ad da manzo Allah ya je dubiya kalman da yake faɗa ke da kashi da mara lafiya sai ka ce la ba qahurun insha Allah la ba qahurun insha Allah kalman da manzo Allah ke faɗa kenan in ya shiga dubiyar mara lafiya to da ya shiga wurin wannan balarabin kauye sai ya faɗi haka yace la ba qahurun insha Allah to wannan balarabin kauye kare ce qultu Fahuru wannan balarabin kauye yace wannan ne sarki wannan ne sarkaka ko kankarin sirri ko wannan ne abin yabo kalla ce ba haka ba ne bal hiya kuma tafuru ce ai zazzabi ne mai tsanani au tafuru ala kaifi kabir yace ai ba haka bane fa manzo Allah wannan ba wani sassauci bane ba wani babu wata adaba babu wata addu'a ta ta fatan alheri wannan zazzabi ne mai tsanani ta sauko ma wani tsoho tana son ta kaifi ki kabari فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كما قال الله كيف تunda abin da kake so kenan shikenan kenan kasance ya muna na ladabi kenan game da manzo Allah tunda manzo Allah ke la ba sahur kamata ya ka ta yi sanyi ta duk ake kenan manzo Allah ya maka sai ce a'a wannan ba wani fatan alheri manzo Allah wannan zazzabi ne mai tsanani ya sauko kan tsoho kuma zazzabin na sai kai ki kabari sai manzo Allah ce to shi kenan kira sana dan irin ka kun je kabari sai na so mutum ya muna nuna da jiki babu iyadatil mushriki yace babin da ke bayanin ya eh, hukuncin ziyara zuwa dubiyan kafiri ko mushriki in akwai wata maslaha ta addini mun gane ko in akwai wata maslaha ta addini قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان غلاما ليهودا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال اسلم فاسلم. wani yaro ne ba yahudi ya kasance na manzon Allah hidima sai kamu da rashin lafiya sai فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم كما زن الله يقوم يعوده جملة آلية أي حالة كونه يعود manzo Allah ya zo masa yaro ne ba yahude kuma yana yi manzo Allah firma ne kuma kalli darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah zai gaida shi sai ya masa ka musulunta shi kenan sai Allah ya masa arziki sai ka akan in ya mutu bai arziki ba ya arziki ko wannan imam bukhari ya samu ta ya samu shiga wa qala sa'id ibn al-musayyib an abihi lamma hudira abu talib ja'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam eh sa'id ibn musayyib ya rawaito daga mahaifinsa yace lokacin da abu talib yake rashin lafiya zai mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo miki yace ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya kai baffana ka fade ta kalma la ilaha illa Allah kalma ɗaya ce yanzu babu lokacin da za a ce kai sallah kai azumi kai kaza kai kaza kai kaza lokaci ya kure sauran ka da kai sai mutuwa abinda nake so ka fadi la ilaha illa Allah zan samu dama zan samu karfin gwiwa zan samu hujja zan samu abin da zan dogara a kai ranar lahira da kafa hujja na cece ka eh, na kafa hujja gaban Allah ke ka faɗi kalma kuma ka tarbe ta kada ka shiga wuta ya ammi qul la ilaha illa allah kalimatan laka biha inda allah wannan baffan nasa sai kalli manzon Allah ya kalli kalmar ya ji kowa kuma sanin gaskiya ce ko manzon Allah gaskiya ne dan shi ya kare manzon Allah kwaryan makka baki daya ya ja da su baki daya suka ce sallama musu yace a'a ko shi ko raina ba zan sallama musu ba yake wala kan alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adiyad albariyat dina yake tabbas na san cewa addinin da wannan dana ya kawo ya fi duk addinai to amma ina gudun kunya ina gudun kar a aibata ni shekaru aru aru muna bautan gumakai muna bid'o'i muna yin abubuwa dan ya zo ya kawo sai ne wasu da su sai ka ga sai ka ga miyagun abokai su zo zai faɗe ta sai su farare a tarzabu an millati abdul muttalib za ka bar addinin shirka za ka bar addinin abdul muttalib shekara nawa muka yi muna wannan abubuwa dan wannan ɗan yaro sai ka zo ka daina sai daga yake faɗa manzon Allah hankali sai tashi yace ya ammi قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كفأيك كلمة فائعة لن كفى فجاران الآخرة إن شاء الله بذلك إذا تبا يا سن جسياتي زي فتا أترغب عن ملة عبد المطلب shi kuma yana ganin abin asha ne a ce su ne fitattu a cikin makka a ƙwaryar makka su ne suka yi kaza su ne suka yi kaza yau kuma a zo a ce ya janye ya bi gaskiya ya ce ba zai yi wannan ba manzan Allah ran shi ya baci karshe da ce ya mutu ya ce shi yana kan millan Abdul ma'ana bai karbi musulunci ba kenan manzan Allah rai ya baci ce zai nema masa gafara matkan ba a hame shi ba da yake Allah shi ke rike da komai shi ke min mallakan komai shi ke abin da ya ga dama da yake inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin yake innaka inna harfu tawkid wal kaf bil adamir ismuha jumla la tahdi man ahbabta eh, khabar inna yace innaka lallai kai ba ka iya shigar da gamo da katar a zuciyar wadda ka ga dama walakin Allah ya haji man yasha'u sai dai Allah madaukakin sarki shi ke iya shigar da gamo da katar a zukatan wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin sai aka tabbatar da cewa al hidayatu naw'ani hidayatu bayanin wa irshadin wa hidayatu tawfiqin amma amma hidayatul bayan wal irshad fa innahu yamliku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وكل الصالحين بدليل قوله وإنك لتهدي إلى صراط wata aya ta ce wa innaka ai duk ayoyin ya suka zo innaka la tahdi man ahbabta wa innaka la tahdi ila sai malamai suka ce akan wa'annan ayoyi aka tabbatar da shari'a ta kasu take biyu shiriya ta farko ita ce bayani da shiryarwa da haskaka ma mutane hanya manzon Allah yana mallakan wannan annaba da manzannai duk du'a duk masu kira zuwa addinin Allah suna mallakan wannan shiriya ta bi wacce take ita ce tafi muhimmanci ka shigar daga mudakatar a zuciyar ɗan adam ya karbi gaskiya wannan har Allah madaukakin sarki kadai yake banta da wannan duk wanda yake ma yana mallakan wannan kariya yayi maka wallahi in ba haka ba da annabi Nuhu dansa dan ya ji ba ce inna bini min ahli ba haka ya faɗa ba inna bini min ahli to amma alƙawarin ka gaskiya yace innahu laysa min ahlika na ka ce innahu amila aw in amalun ghayra da a ce yana mallaka yana kallo dan zai halaka Allah madaukin sarki ke gada da a ce annabi lutu na mallakan wannan matarsa za ta to amma da yake Allah shi ke yin abin da ya ga dama sai shigar da wannan zuciyar ake matan kauna. tana fara da aka fi kowa lalaci da tarki da tafiyanci da iskanci da farna, da kin Allah da manzannansa amma sai Allah ya shigar da hidayatu tawfiqi a zuciyar wa amma matan annabi lutu Allah bai shigar annabi lutu baya mamlakan mun gane ko annabi nuhu baya mamlakan annabi ibrahim da a ce suna mallaka abin mamaki kaga dan annabi nuhu kaga mahaifin annabi ibrahim kaga matan eh dan annabi nuhu matan annabi lutu mahaifin annabi ibrahim wa'annan da a ce suna mallakan hidayatu tawfiqin wa qabulin har abada ba za su yi jinkiri wa'annan su mun gane ku don manzo Allah sai da jima'i yace la asfartiranna laka ma lam unha ba haka bane aka ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin yasa duk sa'an da kaga Allah ya kire ka ka zama musulmi ka zama kana bin sunna ka zama ka kauce makarna duk to ka gode ma Allah girma karama kenan Allah ya maka Allah ya karrama ka ya girmama ka ya mutunta ka babu yake wani babu إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة yace menene hukunci in ka je ka gaida mara lafiya ya zamana kuma wannan mara lafiya shine limamin gari ko limamin kauye ko limamin unguwa ko wani babban limami ne da ake so a yi sallah a bayan shi ne dai limamin da in za a yi sallah shi ke jagoranci a cikin sallah sai waye gari ba shi da lafiya sai kuka je ziyararsa saboda tsananin rashin lafiya zaune yake ba zai iya tashi ba sai lokacin azhar yayi ko la'asar ko magruba ko isha ko asuba ba za a yi sallah ba kuma shine zai neman ki ku kuna da lafiyayyu shi ba shi da lafiya a zaune zai yi ko kuma a tsaye za shi a zaune zai tabbas to ku kuma ma mu da kuke lafiya ku kalau a zaune za ku ko a tsaye eh a zaune ko a tsaye saboda ne a zaune saboda ne eh ma'ana liman ba shi da lafiya an je gaishe shi ko asibiti ko gida sai lokacin sallah ya kama za a yi sallah shi zai liman shi, kuma zaune zai idan ya iya tashi ku kuma lafiya ku kalau za ku bi limanci za ku bi sallah yaya za a yi dukkan ku zaune za ku yi a kare ne da ni to gashi nan za mu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه na na aisha ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya sai wa'ansu mutane sahabbai suka shiga su gaida shi fa salla bihim sai lokacin sallah ya kama sai manzon Allah ya musu ya musu limanci halin kasancewarsa yana zaune faja'alu yusalluna qiyaman sai su suka tsaya suna bin liman fa ashara ilaihim anisu sai manzo Allah ya musu nuni yace ku zauna ku zauna ma faraga da aka idan da sallah qala yace innal imama li yusamma a wata riwaya innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtalifu alayhi fa idza raka'a yace ai liman an saka shi ne don ai koyi da shi yasa kada ku saba masa in yi ruku'i ku yi ruku'i in ya dago ku dago wa idza salla jalisan fa sallu julusa wa fi riwayatin wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'una akan wannan riwaya za su bi su sallah a tsaye ne ko zama a zaune ko shi shine Imam Bukhari ya ce. wannan hukunci haka yake farko amma karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rashin lafiya suka sake zuwa su gaida shi ya bar su kai sallah suna tsaye yana zaune قال أبو عبد الله إمام البخاري يقول قال الحميدي الحميدي امام الحميدي يتي هذا هذا الحديث منسوق yace wannan hadisi hukunci sa an shafe wannan hukunci dan an kawo wani hukunci daga baya an shafe wannan hukunci wanne ne hukunci da zai shafe wannan sai ce li anna nabi Allah lam ta'lim li anna nabi sallallahu alaihi wasallama akhir ma salla salla qa'ilan wan nas khalfahu qiyam Wasu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen sallan da ya musu ba shi da lafiya yayi sallah yana zaune su kuma suka yi sallah suna tsaye akan haka wanne ne hukunci in mutum liman ba shi da lafiya Allah ya sauwake aka je gaishe shi za a yi sallah yana zaune mamu lafiya su kalau zama za su yi akan hadisin inna ma ji'ila al-imamu li yutamma bihi fala taqtalifu alayhi ko ko a'a za su tsaya ne su su wanne ne daidai tsayawa za su yi ko saboda wannan imamul bukhari yace al-hubaydi yace shine yace wannan hadisin na farko mansubi ne in ba haka ba kuwa wancan hadisin ya fi karfi ina ma nan wancan hadisin ya fi karfi dan da manzon Allah ya zauna ya zauna yana sallah ya suka yi suka tsaya sai ce musu ne zauna ma'ana ya san suna tsaye ya ce musu zauna A ce zaman shi ne daidai kenan to amma an samu wannan hadisi ya ce su zauna wancan hadisi karshen al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah yana zaune suna tsaye ma'ana wannan hadisi ya ce su zauna wannan hadisi ya kyale su tsaye to sai a kalli tarihi to shi yasa yake anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akhira ma salla to wannan kalma ita ce ta tabbatar da cewa karshen al'amarin an ba da izini su yi sallah kai ke mun gane ko babu wab'il yadi ala al-marid yace babin da ke bayanin hukuncin ka tsora hannu akan mara lafiya aka je gaishe قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا زعيد عن عائشه بنت سعد ان اباها قال يتي سعد يتي تشكيت بمكة شكوى شديدة يتي نارة الله فيها من أنني أمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني سيما الله صلى الله عليه وسلم يزيد من جوبيا يزيد فقلت سينتي يا نبي الله يا النبي الله inni atruku malan yace ni zan bar ɗimbin dukiya wa inni lam atruk illa ibnatan wahida ni kuma ba ni da ƴaƴa ce ƴa kwaya ɗaya ga kuma ni da suna da dukiya mai yawa fa uti bi thuluthai mali ya manzo Allah zan iya yin wasiya da biyu bisa uku na dukiyata na bar mata ɗaya bisa uku ta gada wa atruku sai قال فقال كما قال لا آآ آآ كذا كي حتى zai mutu yana ganin ba shi da lafiya ya rashin lafiya ne sai zaki cewa mutuwa zai yi shi kuma yana da dukiya ba shi da magada sai ya kwaya ɗaya sai sai me zai hana ya kasa dukiyarsa uku ya ɗauki biyu bisa uku ya yi wasiya sa'annan nan ɗaya bisa uku sulusi ya bar ma ƴarsa ta gada sai manzo Allah ce a'a ba haka za a yi ba fa sai ya ce uti bin to ya manzon Allah zai iya raba dukiya ta biyu yi wasiya da rabi na bar rabi wa atruku nisfa